بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جيا منكرا كآية wanda ta mana bayani bayan na gargaru sun wuce lalatattu za su biyo baya masu wasa da sallah masu son zuciya da bin abin da suke sha'awa an tabbatar mana da hallakarsu da fadawa cikin azaba in ba su tuba ba to a nan aya sai tana mana bishara allah mai gafara ne mai rahama ne in ka ga ya kona bawansa to babu wata mafita ne sai an kai shi ga azaba Allahu akbar domin Allah na farin ciki da tuban bawa ta'ala yake illa man taba sai fa wanda ya tuba ka tana tuba na da sharuɗa wa sharuɗu taubati an nadamu ala ma fata والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره وأن يترك المأسية في ساعتها إن كان متلبسا بها na daga cikin sharuɗan tuba bawa ya yi nadama ga abin da ya wuce na zunubansa ya yi kuka sannan ya ƙudita a zuciyarsa jazzuman cewa ba zai sake koma ma wannan zunubi da ya aikata ba allahumma kuma ba in ya saken an ce ya ɗore ba ne ya dai tuban amma sharaɗi ne na tuba taubatan nasuha sa'annan idan har lokacin da imani ya zo maka yana kan saɓan, to nan take sai ya yanki. ku dubi bani isra'ilan da ya yake son yan uwarsa fiye da soyayya a duniya na kowa da kowa ya kai da biyan bukatarsa ta dafa jirgin shi ta ce ya abdullahi la da hatima bi yin haƙƙi. bawan Allah kaka buɗe zobe ka sa ba da haƙƙinsa ba nan take ya tashi ya sa suturan shi ya fita bai sake waiwayenta ba har duniya ta nade kuma bai an shi dinari ɗanin shi da ya bata ba dinari ɗanin wasa ne haka ake son tuba sannan in ya shafi haƙƙin al'umma akwai abinda malamai suke ce mashi rabbil mazalim cuce-cucen da ka yi zalunce da ka yi ka maida ma wanda ka zalunta haƙƙinsu in sun mutu ka yi sadaka da shi fatan allah ya kai sakamakon game su illa man taba wa amana sai wanda ya tuba ya yi imani kun ga ashe bayan ka tuba kuma sai ka kyautata imani alaman kyautata imani wa amila salihah kuma ya yi aiki na gari aiki na gari ne wanda ya dace da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka yi shi da hilasi domin Allah ɗin, ana neman sakamako daga Allah duk wanda ya yi irin wannan tuba fa ulaika yadkhuluna janna, ire-iren waɗannan bayi su ne suke shiga aljanna wala yuzlamuna shay'a ba za a zalunce su da wani abu ba kun ga anan aka ce su ke shiga aljanna idan ka koma ayar suratul furqan Allah ya ambaci mafi munin zunubai wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أقامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما kaga wancan ayar duka rahama ake nuna mana amma ta fi alamta rahama aka cewa suwa ne ne ibadin rahman wanda Allah ya ce ula'ika yuzawna al-ghurfata bima sabaru aka ce su ne waɗanda ba sa shirka la yad'una ma Allah ilahan akhar mafi munin abu a rayuwar dan adam ya bauta ma wani Allah sawa'an ta harshen shi ne istigasa isti'ana da sauransu ko ko ta aiki ne ka je ka faɗi ka yi ma wani sujjada ka kudurta zai baka lafiya ka kudurta zai baka arziki ka kudurta zai kare ka barin bala'i ba za ka shiga cikin ƙaƙanika yi ba duk shirka ce ko ka yadda da wani malami ne a harshen jahilai amma ja'iri a harshen musulunci ɗan tsubu nan da bokayi da masu duba duka shirka ce ko ko ka yadda da wani aljani ne babula ko danko ko malam alhaji duka shirka ce Allah subhanahu wata'ala ce la da'una ma Allahi ilahan akhar Wala ya yaqtuluna an-nafsa allati harrama illa bil haqq kuma ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta ba da cancanta ba annabi kuma ya bayyana mana yaushe ne cancantan annafsu bin nafsi wanda ya kashe a kashe shi ko al-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufarasu lil jama'a magidanci ko magidanci yadda ta yi aure sannan aka suka je suka yi gantari su kashe su ake yi guba ne in ba a raba su da al'umma ba za su barbada bala'i ko kuma ya kashe kai da gangar shi ma a kashe shi walakun filki qisasi hayatin ya ulil albab ko kuma zina aka yi maganan zina wala yaznun domin la yazni zani ina yazni wa huwa mu'min da aka ce wanda ya yi ɗayan waɗannan ko duka to zai gamu da gagarumin sakamakon zunubin aikin shi za a shigar da shi jahannama a walakanta shi a tozarta shi ya tabbata ciki wannan ga wanda ya mene shirka kenan amma mai kisan kai da wanda ya yi zina in dai da imani a zuciyarsa ana fatan ko an daɗe an shekara biliyan a fita wata rana ana fatan haka don annabi ya tabbatar da wannan sallallahu alaihi wasallam in kuma gafaran Allah da rahamarsa da falalarsa ta hada da shi an yafe masa shi kenan bayan aya ta juyo sai ta ce illa man taba sharadi na ɗaya ka tuba mun yi bayanin sharadan tuba ka yi imani na gaskiya ka canza sannan ka ci gaba da aiki na gari sai Allah ta'ala cikin rahamarsa ya ce masu irin wannan tuba munanan ayyukansu za mu canza musu gobe kiyama ya zan kyawawa jama'a musulmi wata rahama ta kai wanga za a canza munanan su zama kyawawa domin Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai siga ce mubalaga duka ga wasi ma. hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin fassarar wannan aya kun san Aisha tana cewa man husu, annabi wata rana ya ce man ba uzim Buhari ya rawaito wanda aka yi masa hisabi an gama azabtar da shi nana Aisha ta ce ya rasulullahi sallahu ya kulu fa amma man ya utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira annabi ya ce haka ne walakin zalika aradu bijiro ma mutum da aikinsa ake yi muminai kenan wani ka aikata kaza ya ce eh ya Allah na yi fuskan shi ya daku ne a ce ka sake kaza ya ce ya yi ka yi banna irin kaza ya ce na ana faɗi ne hankalin shi na daga tashi fuskansa na canzawa bayan an gama sayyi'at sai a shiga zano hasanat akwai ka da sallah ga ta ta inganta a ce ɗan haikuwa sai ya murmushi azumin kama ta samu shiga sai ce alhamdulillah ka zanka ka da zumuncin ka taimakon marayun ka ka zanka ka zanka jin mana gaban ka jin kan na kasanka duk in an gama sai Allah ya ce ku kwatattaro munanan nan duk ku mai da su kyawa Allah shine fa ulaika yubdilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima to wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu bil fadlil azim dan haka mu kula jama'an musulmi mu kiyaye zunubi ba a karanta zunubi da kaɗan da kaɗan da yayi yi kogi ke fita a kulka ce wannan ai dan kaɗan ne a wajen ka kenan ka dubi wanda za ka saba ma ba kai da za ka aika ba jannati adani jannati adanin allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu matiya جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا تشقى الجنة وشجر من الجنة جنات عدن جدا جن الجنة دوما بالنئمة idan aka ce tana da iyaka bala'i shi yasa in kai shekaru kana jin daɗi ana matse ka yini ɗaya sai kaga kai biji-biji mutum sai ya shekaru yana mulki ni dai shugaban algeria ko wancan teluwan ma fa a keken gwamagu ake tuha shi amma wasu sai ya sake sai ya sake matsala ce saboda ni'imar duniya in aka ce ta zo iyaka to wanda ke cikinta ya fi kowa tashin hankali ya sa aka ce a tausaya ma mai kudin da ya zama talaka da shugaban da ya zama cikin sahun bayi abin tausayi ne kada ka kuma don ya zama ka ba shi da yawan kai da ɗaya ka girmama shi ka mutunta shi ko bai maka komai ba balantana ma ake bai maka komai ba komai kaka zama kaza ne ciki goge bakinki amma gidan aljanna dawwama ake yi ba a gajiya duk abin da ka sa gaba kana samu subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa shi dan aljanna da abin da ransa yake so ana bashi ko menene ne eh, ma tashtahi fi al-anfus wa talazzul a'yun duk abin da ranka ke sha'awa da abin da za ka gani ka ji daɗi duk Allah zai maka da ka ce kana kuma bayan ka gama wanda dai na mafi tunanin ka kenan to wannan ni'ima ta isa ni'ima tun da yake ba ta yankewa kai kuma baka ka kosawa ba gajiya yanzu ana baka nama ga shi ka shekara ba ka ci ba kai ta ci kai ta ci kai ta ci an gasa maka rago an bankare an ce bismillah sai ka koma kana jin haushi ko cinya ɗaya baka cinye ba gashi kuma cine ka tafi ba dauka ka tafi ba wani sai ya kwana bakwai ya wata yana yana ban kawai kuma ka cikin ma da za ka dawo sai kai jinya in ba a yi sa'a ba to akasin aljanna kenan abdullahi dan abu zai ce hatta lemu ko dan ice in ka ɗauka kana ci sai ka shekara saba'in in ji ɗan Abba. ana canza kana ɗudu da za ka canza sai ka riƙe kai ka ce kai allah mai iko na ɓata lokaci a wajen mai yami ta tajaddad sabuntuwa ni'imar take wa adam hamanu mai rahama ya yi alkawali ma ibadahu ka. shi yasa aka ce mai rahama saboda me rahamaniyarsa ne zaka ci ba wani abu ba in dan aikinka ne to abinda ya yi maka ma ai ba ka iya biya nawa ka biya ido nawa ka biya kunni kwakwalwar da Allah ya maka hankali bai baka da kai irin na jaki ba duk nawa ka biya furucin da kake nawa ka biya hannun da kake amfani da shi wannan mashin din ba sa a duniya kafanka me ka biya kuma ka lura da yadda mashin din Allah yake da mashin din ɗan adam komin automatic sai ka je ka tada sai ka sa mai sai ka duba yebi sai ka yi kaza sai ka yi kaza amma na Allah fa lokacin da kake son gani kawai haka za ka yi ba abin da za ka je ka kunna da na so in haka mai na kunno kawai haka na yi kila an gane miki na duk wata na'ura da ɗan adam ya yi sai kai mata hidima za ta yi maka hidima amma kai ko kana son tashi ba shawaran kowa ba wani abin ba inda za a buɗe tashi sai ka miƙe kawai don haka Allah ya ce rahama ce a baku wannan ba wai aikin ba babban dai ya sa sharaɗin imani da aiki na gari in ba din haka ba a baka abinda za ka ci ba iyaka ka sha ba iyaka ka zauna ba iyaka ‘yan matan aljanna ba za ka biya sadaki ba a lokacin a ce duk kadiya? Hmm? ba irin na duniya ba ne malam kakumomin ido wanda take fitsari da kashi ana wayan gari a ce ana al'ada eh, da kai da ita kai ma ba majina ba su nono a hankin kabalantana a ce ga yanar yana ne haka ake da ruwan daɗi da daɗi gidan da ba shadda ba bayan ɗaki Haji kayan mahala ne abinda za a tashe ka ƙarfe biyu ko uku na dare kana jin daɗin baccinka sai kaje haka sawai ka kwana a shadda ashe ba wajen daɗi ne ba sai dai kuma waje ne wanda ake samun hutu <laughs> in baka je ba kuma sai abin ya zama matsala sai ka kullum ba roƙon Allah ake kada Allah ga kawo halin da za ta tushe lokacin da kake jin kaji ya ta aka ga bala'i ya zo amma muna son mu nuna aljanna duk irin waɗannan ba su daɗi ne kawai sai daɗi bilgari kuma Allah ya tanaji wannan a ɓoye ne don haka ba kowa ke samu ba sai wanda ya imani da gaibi alaman imani da gaibi ka yi imani da Allah da manzansa ka bi su da takawa kuma ka sa ikilaci ka bauta ma wani faishi ka yadda da duk abin da aka gaya maka kamar ma an ce gashi sannan ka samu wannan hatsarsa. Eh, innahu kana wa'aduhu ma'atiya lallai ubangiji subhanahu ta'ala alkawalinsa ya zan tabbatacce ba makawa abu ne wanda yake tabe ga bayansa na gargaru za mu je mu samu insha Allah kuma za a ba mu duk abin da ka ji ana faɗi fiye da abin da aka faɗi fiye da tunanin mai tunani duk inda kwakwalwarsa ke faɗi inna fil jannati ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar annabi ya tabbatar mana sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna ne za ka iske abin da ido bai taba gani ba a duniya ko da a hoto kunni bai taba jin labari ba ko kai ne kewaye duniya zuciya mai tuntuntuni wanda yanzu sai ta ce maka ga a sama ma kana wadata ga a masallacin hamani ka ji kama yanzu kana zaune ko? zuciya kenan to ba ta taba tunanin abin da ke gidan aljanna ba sunan shi sai ka gani Allah ka dakar da mu la yasma'una fi la yasma'una fi halagwa illa salama ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا الله أكبر لأن الجنة إن تنشق الجنة لا يسمعون فيها لغوا باسا جن ونيا كشم مغنى ممونر مغنى الفاشا باسا زاجي زاجي da wani rashin mutunci ka ji mutum har yana wani jira ni fa ba ni da mutunci aiki ya lalace aiki ya lalace jama'a musulmi mutum ya wannan ikirari wai bai da ahala bai da kyawawan dabi'u to ina mutum ba mutum yaban da Allah ya ma manzansa sallallahu alaihi wasallam innaka la ala khuluqin azim duk wanda bai da kyawawan dabi'u wallahi yayi hasara maza ka gyara maza ka gyara ba abu mai nauyi ya bi zani kamar kyawawan dabi'u hadisi yayi magana a akan addini kuma mu'amala ce kowa ya mu'amala da kai ya kusance ka sai ka sa kari ka hanje shi ana ce maka dan kunama hmm asha yasa kaga in mutum ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana shaida da kalman da mutane suka yi bayani da shi ko a kan aljanna ko wuta to babu lagabu a gidan aljanna to a duniya ma kakkai lagau wa idza sami'u lagawan a'amadu wa Kalu, lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la naftahi jahili yawa kuma Allah ya ambaci yan aljanna Allah ba muminai yan aljanna menene kada ablahal mu'minun allazi na hun fi salatihim khashi'una mataki na biyu allazi na hun anil lagawi yan aljanna sun samu babban abu sune masu kushu'i a cikin sallah kuma sune duk inda wargi yake suke kaucewa me yasa Allah bai halarce ka don wani ba bai halarce ka don wasa ba bai halarce ka dan shashanci ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun an halarce ka don ibada ne ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibina dan haka muminin gaskiya bai da lokacin wasa bai da lokacin wargi bai da lokacin ihu a dandali bai da lokacin da zai bata a dakali yana kalle kalle shi yasa annabi yace iyyakum wal julusu ala surqat ina kashe kashedi ku daina zama a bakin titi a yi da an dawo kuma yanzu an gaji za mu kashe rana za ka kashe kanka dai domin kaga ido tushen fitinu kenan wani mai hikima ya ce kullum masa'ibi mabdaha minan nazari wa mu'azzamin zambi min mustaddarin sharari duk fitinun duniyan nan da kake gani ta mafaranta ido ne kuma mafi yawan wanda ya kan dakon zunubi mai mai da kankanin zunubi ba komai ba ne ɗazu muke ta da yayyafi ko kike cika yayyafi ko kike cika sai a ruwa tafke ke sai ya gudu kawai amma yafi yafi yafi yafi sai ka ji ƙasa ta yi laushi kuma ruwa ya taru a ɗan gudubinka to haka zunubi yake ashe yasa ka ji Allah ya ce wa kullum mu'minina yaghuddu min absarihim Eh, a iya sarrafa idanu cikin rahaman Allah sai ya mana gata da ya mana ido sai ya mana kyamari masu ƙarfi ƙyaure jiran sama da na ƙasa in ka kalli abin da bai dace ba kai kaso in sai ka rufe abinka <laughs> ko ba haka bane kyamare ne masu ƙarfi masu ƙarfin gaske shi yasa kuma kamar yadda na faɗi ɗazu bambancin ƙiran Allah da ƙiran ƙato yanzu da wani ƙwaro zai zo ko me kake yi ba ka sanin sanda karfe idan in ka ga ya shiga wallahi wani tsautsayi ne kawai kif za ka rufe abinka ba tare da shiri ba ashe Allah rahamarsa duk abin da zai hana ka to ya baka matakin da za ka iya hannuwa ya baka matakin da za ka iya kana kanka sai in ka yi ganganci ka je ka auka ma wannan fitina a wannan kuma kai ka ja kai ka ja da abin da ya same ka kuma kai ka sani la yasma'una fiha lagawa illa salama ba abin da za su ji a gidan aljanna illa qila salaman salama والملائكة يدخلون من كل باب سلام عليكم ابتم بما صبرتم فنئم أخب الدار haka mala'iku za su rinka shigowa ta ƙofofin aljanna suna ranta ya daɗe assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ka kwantar da hankalinka Allahu akbar Allah ya ce ai haka ne suke gaisuwa za a zo a yi ta jinjina ana baku dunkulan hannu Allah subhanahu wataala yake haka za su ta samun arzikin su walahum rizquhum arzikin su na bibiyan su nan illa tilan salama illa salama kaga nan an ce la yasma'una lagawan sai aka ce illa salama assalamu min lagawi ne aka yi istisna'in shi a'a abinda malaman harshen larabci suke cewa ne almadahu ta'akidul madhi bima yushbihu zam wato mubalaga ne ai ba an ciro salam daga cikin lagawu bane hmm? an yi mubalaga ne kenan ba yadda za ka ji wani abu a komi sai abin da yake madalla inda a gidan aljanna kake shi yasa kafin yan aljanna su shiga aljanna Allah sai ya wanke zukatansu tas ونزعنا ما ma fi من جل إخوانا على ala متقابلين باكا تيوا cewa ina jin haushin malam جلس gilas ni ban yi ba a'a kana jin جلس malam yayi gilas ne ni ba ni da gilas to haka nan yayi kaza ya sai kaza ya sami kaza dan aljanna ko me ka samu ko me aka baka dadi yake ji to amma yanzu mu saboda rashin sanin addini ko son zuciya babbar riga in mutum ya canza sai ka ji abokinka ne ba amininka ne ba za ku zo kullum ku yi kafaɗa hamsin salawat sai ka ji wani abu ya tsaya maka a wuya kut <laughs> yasa wani yake ce a hasiduhu mut inna aishaka an kadu alfazari ko mai ishiriniya a hasiduhu mut inna aishaka an kadu akan mene akan mene aka cin gidan aljanna ke nan. sanan wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya lahum rizquhum arzikin su na nan tare da su jama'a musulmi inda za mu yi ta bin kalmomin alkur'ani sai ka ga mu'ujizan alkur'ani Allah ya ce lahum rizquhum wa lam yaqul wa alaina rizquhum shi da iyalinka na kan wane ne yana kanka sai aka ce to arzikin nasu na nan tare da su kenan an tana za an ije ba ana sauraron wani ya kawo ne ba lahum rizquhum ba wa alaina rizquhum ba an gama komai ma daman ka zama mumini ka yi aiki bi muqtadal iman Za ka je ka samu ne kawai gashi nan ba zai. a wa'ashiya safiya da maraice an amfani da waɗannan kalmomi biyu domin a nuna maka tutur shi ne ma'ana tutur an san tutur? Eh. kowane lokaci domin kamar yadda muka sani ne ba wani dare a gidan aljanna babu dare haske ne kowane lokaci cikin ni'ima ne amma an maka magana ne da abin da ka sani da abin da ka saba da abin da kwakwalwarka za ta iya ganewa an yi ke ci da shi safe da yamma fitir kenan kalman ta ba ka sha'awa ne ka san yanzu hausan sai a hankali ya Allah muna roƙonka da rahamanka da jin kanka فهذا hada mu a wannan babban لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك الجنة Allah ya ce kun ga waccan aljanna waccan aljanna domin tilka tusharu lil ba'ida in kana da wata da za ka nuna ta ga ta can sai ka ce tilka qarib hazihi me yasa aka ce tilka li bu'di manzilatiha wa quluwi martabatiha ga ta kama kusa ta yi masa nisa in kai wasa sai ka yi guzurin imani da aiki na kwarai a haɗa maka da falalan Allah sannan ka same ta to irin wannan gara sa Allah ya ce allaki ita ce din nan wato wanda muka yi maku bayani baya nurisu min ibadina muna gatar da ita daga wasu ba a cikin bayinmu ba kowa ba ko kowane bawa yake shiga aljanna bayuwa min ibadina min ibadina wa dawa man kana tafiya wanda kawai ya zama mai takawa mai tsoron Allah mai tsana dokoki mai nisan can hani kenan kaman an baka wato ka'idar samun gidan aljanna ka zama mai tsawa, ka zama mai tsoron Allah mabudin kenan idan ko za ka yi hau hau hau hau hau ma hau ma ko mai ka samu baka damu da halal da haram ba baka damu ka aikata ma sha'a ba baka damu ka tsara addini ba to kana da matsala gobe kiyama dole sai ka karya san zuciyarka fatarun hawa hawa hadir an to menene to innal hawa la huwa al hawanu bi ainihi wa sari'u kulli hawan sari'u hawani albunga ta kagare ta ajinni ta go biya da nan mai talim yana cewa alhawa daga hawan ne san zuciya alhawa alhawan kanki da tozarci to duk inda ka samu san zuciya tozarci da kaskanci da walakanci suna tare duk inda ka fada ma san zuciya to ka fada ma walakanci da tozarci da duk da Allah wadai an gane ne, da saboda haka dole sai mun kiyaye wannan sannan Allah ya ce nurisu nurisu muna gadar da ita akwai wani da ke shiga aljanna ne ya mutu sai ka gaji gidan eh ko daya ba mutuwa an gama mutuwa bal kamar yadda aka yi bayani cikin wani asari ne babu wani mutum a duniya face Allah ya halicci gidansa na aljanna da gidansa na wuta idan ya yi imani ya yi aiki na ƙwarai ya mutu akan tauhidi to daga wannan lokaci kuma in an tashi bashi gidan aljanna za a nuna masa nashi a ce kaga gidan aljanna ko naka ne kaga gidan wutanka baka cancanta ba to ga musta'afanku ya mutu yana bautan wani ba Allah ba sai a ce shi ma ga gidan ka baka cancanta ba ga gidan wutanka fada gidan aljannan musta'afanku sai a dauka sai a ba ahmad ko husaini ko hassan ko wani dai daga cikin musulmi mai wannan suna da imani da aiki shine ula'ika humul warithun allazina yarithuna al hum fiha khalidun kamar yadda yake cikin suratul mu'minun waɗannan su ne masu gaje masu gado ko gajewa masu gadon gidan firdaus masu dawama a cikinta kenan wanda bai cancanci wannan gida ba kai za a hada ma da ni'imomin da ke ciki da rahaman da ke ciki da dukan abin da Allah ta'ala yake alkawali ma muminai Allah ta hada mu a ciki wa ma natanazzalu wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا الله أكبر وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وما نتنزل mu ba mu zuwa ba mu sauka in ji mala'ika illa bi an rabbik sai da izini da umarnin ubangijinka nan munasaba daban-daban malamai sun ambata an sami fatara na wahayi a farkon musulunci amma kafirai suke cewa muhammad inna rabbahu wadda'ahu rabbuhu wa qalahu Allah ya yi ban kwana da muhammadu ya yi fushi da shi ya ƙi shi ya bashi to annabi ya sami damuwa sallallahu alaihi wasallam kuma a lokaci guda kwanan bayan mun yi bayani cikin suratul kahf game da tambayoyin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shawa suka je har Madina suka nemi fatawa daga Yahudawa suka zo suka tambaye shi game da ruhu zalkar naini da sauransu annabi ya ce gobe ku zo in muku bayani sai da aka kwana goma sha biyar allah ya hana bayani amma aka ce wala ta kula na da shayin ani fa'ilu zalika gada illa an ya sha amma wasu rabbaka na nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi la aq'ad min hadha rashada to duka wannan damuwa ce lokaci kafirai kuma ba abin da ba su faɗi ba na ɓatinci saboda su dama jira suke lokacin da jibril ya dawo da wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya tambayi jibril ma haba saka ya jibril jibril ne ya hana ka cika mana wahayi jibril ya ce fa kaifa na atiku ya za a yi mu zo gare ku ya za a yi mu zo ba umarnin Allah ai sai Allah ya umarce mu ne muke zuwa ba haka nan kan zo kawai ba mu gana kunga ko a ramadana aka ce kullum jibril kan zo su yi darasin qur'ani su yi bita na taba jin wani malami yana ta ana cewa bid'a ana cewa bid'a to a gaya mana inda aka ce ayi tafsiri da alqur'ani <laughs> ya manta ko kuma son zuciya ya rufe yanar zuciyar ya kasa tuna hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Aji nas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina ya'tihi jibrilu fayudarisuhu alquran annabi ya fi kowa kyauta sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fi kyauta ba kamar ramadana shaharin khairat lokacin da jibrilu ya kan zo ku yi bitan alƙur'ani me bitan alƙur'ani ba gashi muna yi ba ba gashi muna yi ya sa in san zuciya ta rufe ma mutum ido har sai ya kama kanshi da kanshi bai san ya fada cikin kamfan ba wato shi ya yadda yana bida tun da shi ma yana yi amma wai yaya za mu yi ne mu tsokani kuma mu gaji yadda wanda ke kan gaskiya ita kuma gaskiya ita ke kara kanta da kanta yawwa za ka faɗi kai bacci kai nishari ka zubar da miyau ta gefen bakinka shi kuma mai son kara karya yana nan yana ta ƙoƙari ya zan yi in ɓata jiya na ce kaza yaya yau ya zan daidaita zancen yau da na jiya to amma zancen Allah kana faɗi ka gama wa man asdaqu min Allah hadifa hmm anamu mil ajkuni an shawari ha in mutanabi ko ke zan zan yana waka ta in kwana in sharari bacci in bar mutane da wahalan tattaunawa akai <laughs> ban shi ya gama sai bani kawai an sun samu ajin sawa a faifai wannan yana kaga kaza ya ji wannan yana kaza ya kamata kaza ne ga yi nan dai to mai gaskiya haka yake kai tsaye ba ya tsayawa ya ce sai na yi fulanin kafin in zo mu fadi saboda gaskiya zai faɗi kayan Allah ne shi ne mala'ika jibrilu ya ce ma manzansa sallallahu alaihi wasallam ma na tanazzalu illa bi amri ai mu ba mu saukowa mu kawo wahayi sai da umarnin ubangijinsa in bai ba mu umarni ba ya za mu yi ai alfahani ya bayanin mala'iku ko la yasbiqunahu bil qawli wahun hum bi amrihi amalu ba su rigayen Allah da wani zance ko aiki da umarninsa suke aiki kuma mu ma haka aka ce mu kasance tare da annabinmu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku yi zarfadiya Allah bai ce ba ku je ku ce manzon Allah bai yi ba ku je ku yi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah shi shi mumini kullun ittiba'i yake baya ibtida'i dan kwaikwayon abinda aka ce yayi ne ba mai kawo sabo bane duk yanda yaga kyan shi amin da kuma baina aidina kuma Allah shi ke da mulkin abin da ke gaba gare mu shi ya mallaki an jima mu ko akwai wanda ya mallaki goben shi wa ma halfana shi ke da mulkin abin da ke baya gare mu kana tsaye nan duk abin da ke gaban ka mulkin Allah ne duk abin da ke bayan ka mulkin Allah ne wa ma bai na zalik da abin da ke tsakanin gabanka da ka mai kenan anta ko ba haka bane abinda ke gabanka mulkin Allah ne abinda ke bayanka mulkin Allah ne abinda ke tsakaninka da gabanka da bayanka ba hmm kenan Allah subhanahu wata'ala yana mallakan ka da abinda ka mallaka shine ma'ana jibril yana gaya wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dinnan da kaga bana saukowa sai da izinin Allah to iko na Allah subhanahu wata'ala haka yake da ni da kai duk abin da ke gabanmu da abin da ke bayanmu da abin da ke tsaka tsaki duka mulkin Allah sai yanda yake shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala mamallaki ne kuma mai mallakan masu mulki kuka wa ma tamliku subhanahu wa ta'ala don haka kenan kama to ya muka iya ai da ni da kai da komi da komi yana gudana bisa umarnin Allah ne in ya so ya kasantu ya kasantu in bai so ya kasantu ba ba zai kasantu ba wa ma sha'a rabbul arshi kana kama sha wa ma lam yasha hmm? lam yakun subhanahu wa ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya ka kwantar da hankalinka ubangijinka bai zan mai mantuwa ba sama ta'ala Allah an zalika uluwan kabira ba ya manta da kai bane ba ya yi maka faufau fau fau adabu bane bal ma in ka lura da waccan ayar da Allah ya ce ma wadda aka rabbuka wa ma kala akwai girmamawa ga manzan Allah babban girmamawa da aka zo wajen ban kwana sai aka ba da damirinsa ma wadda aka rabbuka taudiya inda ma tuwaddi'un nasa ai kana iya ban kwana da kowane irin mutum wani kana san shi kai ban kwana da shi wani ma ba ka san shi yana munna ne har ma kila ya hada da zagi shige tafiya ba mu waje da ana yi kaga za ka iya ban kwana da wanda kake so da wanda ba ta so sai Allah ya manna dalili amma wa ma qala sai ba a sa dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta aziman li sha'ani wa ma'ana wa ma qalaka dazuna ce wa ma qala ma'anarsa ne iyayya da fushi sai Allah ya ƙi jingina damirin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba na ƙiyayya da kai ba na fushi da kai sai aka zana lamirin don a nuna kusanci da san wanda Allah yake ma manzansa sallallahu alaihi wasallam yace ma wanda aka rabbuka wa ma qalaq a'a wa ma qala sai aka kinana zamirin a na karshen alqur'ani kenan na'am رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا كما أني تنبيا وانيني أبنجد الناس تعالى يا أنسى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا رب السماوات والأرض ubangijin samai da kasai wa ma bai na kuma da abin da ke tsakaninsu da cikinsu mai imani ya san wannan idan ka dubi anna daban-daban ga suna da allansu na rana da allon wata da ubangijin duwatsu da ubangijin teku da ubangijin ruwa za ka ji sunan iri-iri ko amma mumini babu wani halitta in kullum man fi samawati wal ardi illa atihi abda faqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda sune zaka ji sun kasa allolin daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban amma aqida islamiyya rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma Allah ɗaya ne kuma shi ɗaya ake bautawa ma daman ana son bautar ta zan sahihiya amsassa wanda za a samu kyakkyawan sakamako in kuma aka bauta samu wani baki ba mummunar bauta kenan batatta mai mugun sakamako akwai sakamako ko me ka bautawa amma mummunan sakamako fa'abud ka bauta masa shi kadai jalla jalaluhu kaka hada shi da kowa to kullun bauta tattaruwa ne na ka yi ko ka bari haka bauta take yi ne bari daga wanda kake bauta ma umumi to yi bari galibi za ka ga wani abu ne da kake son yi kake jin daɗin yi a mafi yawan lokaci ya zama maka jiki yin sai wanda kake bauta ma ya ce bari don ka yadda shi kake bautawa sai ka bari wani abu ne ba ka son yi ba ka jin daɗin yi ba ka sha'awan yi sai wanda kake bauta masa ya ce dole ka yi sai ka je ka yi don neman yadda ka kai ya fushi da kai shine bauta don haka da Allah ya ce fa'abudhu sai ya ce wasabin li ibadati to ka kuma yi juriyan haƙuri wajen bauta masa in ka fahimci bayanin mu in baka jure ba sha'awar ka sai ta hana ka ban abin da ya hana ka sai ka je ka aikata in baka jure ba hangen wahalar da damuwan abin da ya ce ka yi sai ka ƙi ka ce zan huta da haka ashe sai ka yi haƙuri wajen bautar Allah Dan adam an sa masa son sha'awa da son zuciya zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantamati min wal fiddati wal khayl al wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid duniya, wallahu inda husnul ma'ab sai aya ta ce hal unabiukum bi bi khairin min zalikum an kawata ma dan adam abubuwan sha'awa abubuwan kwaɗayi, abubuwa da zuciyarsa ta ɗamfaru a kai tana son ta aikata sai aka ce mata mata har na fitinatan ba'adi a zama ala mujali minan nisa'i wani sai ka bashi kuɗi ya rike lafiya lau amma yana ganin kyakkyawa sai ya gaza zaune ya gaza adam ana ya halitta a can wannan ya gidan wane ne ce, rikice shi babban mutum mai kuɗi ko mai mukami ta abin mai na rayuwa kowanne ya ji tambarinka sai ya firgita don amanta don saboda sanin halinta mutuwa kenan kun gani sannan ƴaƴa wasu shi suke hallaka shi ƴaƴan agwagwa an talidar a mata rubuta sannan abin hawa ya za a yi wane ya mota ban yi ba sai zai ya sata ya ha'in ya dana dukiyan al'umma shi ma sai ya shiga wancan tawo inda ya wuce a ce ai mutumin ya wuce ta motan aka sani shi kenan iyaka yana bulumbulin a cikin mota za ta kai shi jahannama sannan gidan gona kowa ya bude gidan gona ga raƙuma ga shanu ga jimina ga dawisu ga menene eh, agwagi ga kaji ga kifi ga bangaren mangwaro ga bangaren gwaba ga bangaren abarba ga bangaren ayaba ga bangaren eh, masara ga lokaci ya yi ga shinkafa eh sai ka ce mahaukaci wal an'ami wal harfi kenan amma dukkan rayuwa ne na duniya wallahu inda hukun husnul ma'ab in ka koma ga Allah to yana da kyakkyawan makoma za ka je ka samu aljannan nan ya sa ce wasa ibadati hal ta'lamu lahu saniya ka san wani mai suna irin na Allah wallahi babu ka dubi ya kafircin kafiran makka Allah ya kalubalance su da wannan aya ku gaya mun mai suna Allah ko Abuja jahal bai kirin daga rannan ya ce sai ni zan sa madana Allah ba saboda Allah ya gajiyar da mu ne ai saboda kuma ka ji suna Allah ana ta karanta ayoyin ba ka kiran ne ba zai yiwu ba ne alamun ne da zatillah sannan halta alamu lahu samiyya yana da ma'annan annabir wal masil wal shabi kaga tankaye shi kaga kamarsa kaga kininsa abadan Allahu huwa Allah wa huwa al-ma'bud al-haq to haka ayoyi suke mana bayani kamar yadda muke gani idan Allah ya yi aiki ba mai iya yi in ka ce za ka yi challenging aikin Allah sai kai ka shakafa wata rana an taba tambayan sayidina Ali an ce za a yi hisabi lokaci daya a gaya mana yadda za a yi hisabin duk duniya lokaci daya ya ce ku yi mun bayanin yadda Allah ke ci da kowa lokaci daya ko akwai wanda bai shakan iska ne duk duniyan nan akan ba wani ne yau shirkin? kamar yadda ake yi a wutar lantarki an kaga an ne na tunƙaho bai gamu da malamin gaskiya ba yanzu ya kwashi kashin shi a hannu ya kulla a baki irin yadda ake sa tsohon taban nan da Allahu ya hadina wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai wani ya